Wasu bahun kalo mu Alhaji ya Allah ta tsakanin ramadan da shagon abucin ga gari nan banna ramadan garba ramadan shagon abucin ga gashi nan dai ya nutsu wallahi ga ramadan nan ya nutsu shagon abucin ga shi kuma gashi nan shiga yake la ilaha illallah ramadan ya kaba shi ba amma ramadan ya ki shigo ya karsa shi saboda yana tunanin gashi nan wato ramadan wayo ce masa inda ya ga hannunsa baya kawo shi nan ayya wallahi na akuya ta kashe ragolai ya ba wallahi Allah shiga yake shagon abucin gamba akwai kasa da wallahi Allah ko za a bige shi shiga yake shi nan

shagon abucin gan yaro ne mai naci na bala'i mugun naci ne da shagon abucin gan shagon abucin gan ba ruwansa ko mai girman ka zai shiga ya buga ma wannan wasa saboda haka shagon abucin gan a haka je shi za ku kai shi karami amma Allah ba karami bane karamo babba ne ga dai nan banna saboda bai da tsoro dai nan nan wallahi shago abu ga shiga yake wallahi shiga yake bai da tsoro ga dai nan ban nan ka gani ko wallahi kaiwa yake shago abu ga la ila illallah kai nan wallahi duka ramadan dukan sai ke amma yaran dauke dukan yake gashi nan subhanallah gashi nan dai da ku abucin kai shine mai kai bai gashi nan shiga yake wallahi shiga yake ko ta ina yi nan ramadan dukan sai yake gashi nan damban nan ga dai damban nan amma ga hadari nan ya taso ga kuma damban ana bugawa ga dai damban nan

na gaya muku wallahi shakwa abucin gan ba tsoro ka gani ko shiga yake na yayi rawa amma bai faɗi ba wallahi wallahi shakwa abucin gan yaro ne mai naci mai kokari ga dai dan nan iska ta taso ga dai dan nan masu kallon mu subhanallahi ga dai damban nan ga dai subhanallahi mai tsoron ya faɗi ba shi wani ta shafa abincin nan subhanallahi sauran ku saba ashirin ku je hutu abincin ya wallahi shi yake ta kai ma gashi nan dai ha subhanallahi ana rasu rasu ce

ta kago abucin gamfa wallahi allah mugun kokari yake yi yau gashi nan dai ga hadari ya taso gashi nan kago abucin gan ayya kago abucin gan dai ya yi layi amma wallahi bai faɗo ba gashi nan shiga yake gashi nan shiga yake yi burin sai ga ya samu ramadan nan ya dage dukan sai yake gashi nan ramadan ya rasa yadda zai da shi saboda nati gashi nan hannun yake duka gashi nan gashi dai shago abucin ga ya shago abucin gan ya dagi shago abucin gan yi nan dukkan sa ake rika ko ina nan ramadan kwalarsa yake amma ya rasa irin dukkan da zai masa shi ma kuma ya zira shi nan kai shago abucin gan shago abucin gan wallahi yau kai mugun dambe ga dai dan banna ka baci kai kai kai kai kai koma turmin karshe wannan shine minti uku na karshe da aka koma ga yi nan ga dai lamban nan wallahi gashi nan kago abincin gamba wallahi ya dage ya samu kudi ya kuma dagewa ko ya za yi gashi nan dukansa ake amma wallahi ya ki faduwa gashi nan wallahi ya ko ina gashi nan ya ce sai dai a mutu kai kai kai kai kai kai kai kai kai wallahi jago abu abucin gan akwai naci ba irin dukan da bai ci ba amma Allah ya ki faduwa kai kai kai kai kai kai kai ko abucin kai shi yake kai dan ma ga dai damban masu kallon mu wallahi ga dai damban gashi na fa wallahi shiga yake ramadan ya dake shi ya dake shi amma Allah ya ki fadu a kai nan ayya wallahi dai kan kowa ya karzo mu ya ci gudu ga dai ayya gashi nan Kainan, kai. agogo abucin gan ya zama karban kaya Ai, arma garambi. Raul Sengano. na gode hajiyar kaduna allah shi biya ki inda ba ki da iko godiya nake fura da gishiri abun babu da fura da gishiri ga su nan cikin larura allah kuma mai rabo sa ramadan ana sai bai saba gudu yan ba libya ya ba mu dubu ɗaya a kan ya ba ba. ba da amma ɗauki fansa mai

to masu kallon mu ga dambanan tsakanin musa shagon bola da shi da shagon shagon bahari daga bangaren wato jamus shagon shagon bahari dai shine daga bangaren jamus shine mai wato damara blue musa shagon ibola shine mai ta damara daga bangaren wato kudu kamar yadda kuke kallo musbahu kano youtube da ke kawo muku wannan dambe a garin jihar kano gare don nan. ga dai dan banna bawo kano youtube yake kamu ko nan dambe kamar yadda kuke kallo kun ba harifa wala yau ka duro amma tsoron musa kake shi nan dai to shi kenan to shi nan babar ya ce a sha to masu kallon mu gade dan bannan an dawo kamar yadda kuke kallo wallahi gade dan bannan musa shagon yabola ne mai je mara ayya wallahi shagon bari ya kafa shi amma ba bai faɗi ba shi nan dai to musa shagon yabola ka gani ko wallahi shagon bahari ya dafe shi gashi nan shagon bahari la ilaha illallah gade dan bannan ba ya rike cikin ga shi nan cikin yake duka ga shi nan ba ga shi nan ba ya rike shi shagon bahar ba ta to ba musa dai musa ya rikirkice wallahi gashi nan ba tika wa musa naushi yake a ciki gashi nan har ƙara nake ji ga dai nan banna gashi nan dai ayya ga dai nan banna gashi nan dai wallahi ya rigargaje musa allah kiyaye ya sheke musa gashi nan musa ya ki ga dai nan banna fa la la la la la la la komai zai iya faruwa ba ga dai nan banna

ga wannan zai gaji takari wani minti wannan ayya ture ture ture ya ki fasuwa wallahi cika min naushi yake amma ya ki faduwa ya rasa ma inda zai daka dama shi musa jaki ne akwai ɗaukar duka wallahi musa akwai ɗaukar duka musa ba faduwa zai ba ka gani shi ma ya fara aikawa gashi nan gashi nan dai wallahi musa gashi nan jagon bahari ya gama gajiya ba gashi nan gashi nan dai ai waɗannan ma akwai abin nan musa ba agon ba har da alama ya gaji wallahi ya gaji ba ya kasa yin bugun ma gashi nan dai ajin kadara ba wallahi ciwo ake shi ma musan ya gaji